Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci 22 25 gajeren zango. Michael Kudison. To jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na safiyar talata da labaran duniya. A Najeriya gwamnan jihar Edo a kudancin kasar ya ziyarci Kano don jajantawa al'umma a daidai lokacin da ake cikin tankiya game da kisan wasu matafiya sha shida a 'yan arewacin kasar. Wani sabon rahoto ya bayyana Kenya a matsayin kasar da aka fi amfani da kayan gwanjo a duniya. Wata kotu a Faransa ta haramta wa shugabar jam'iyyar masu tsauran ra'ayi ta kasar tsayawa takara a dukkan zabuka na tsawon shekaru biyar bisa samun ta da laifin rubda ciki akan kudaden majalisar dokokin turai. To ga labaran kamar yadda suke. A Najeriya gwamnan jihar Edo, wata gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bukaci a biya diya ga iyalan mutane goma sha shida da aka kashe a jihar Edo. Sannan kuma ya nuna wa duniya waɗanda ke da hannu a lamarin. A lokacin da yake karɓar bakuncin gwamnan jihar Edo Monday Okwebolo, wanda ya kai ziyara a jiya Litinin a Kano. gwamna abba kabir yusuf ya ce aiwatar da waɗannan abubuwa zai ƙara taimakawa don kwantar da hankulan jama'a abubakar isa dago na ɗauke da ƙarin bayani daga kano Shiyar gwamnan na Edo Sanata Monday Okpebelo ya kaɗi matuƙa da jin wannan mummunan labari, a don haka ba za su salamanci wannan rashin imani ba. Abin da ya fara a Orome ni ya shafa kai tsaye, da haka na zo kano ne don na jajanta wa 'yan uwa da kuma dangin waɗannan mamata da kuma gwamnatin jihar baki ɗaya da haka ina tabbatar muku cewa za mu yi adalci sosai wajen hukunta waɗannan marasa imani kuma kaya yanzu dai mun kame kusan mutane goma sha hudu a cikin su to a nasa bangaren gwamnan kano abba kabir yusuf cewa ya yi my prayer on behalf of the families on behalf of the good people of the state cewa yake bukatar kanawa da iyalan waɗannan da abin ya shafa bata wuce ganin hukunci kurukuru ba wanda kuma kowa zai gani kuma shakka babu shine zai dan taushi zakatan iyalai da kanawa da kuma dukkanin waɗanda abin ya shafa to komai hausa mazauna jihar ta edo ke faɗi Malam Badamasi Shehu shine shugaban Hausa Community a jihar. Wannan abin ya faru da abin 'yan iska wanda suke so su tanish ko kuma su lalata gwamnatin jihar Edo wata mun gano su saboda haka an kama waɗansu wannan mutanen ma da ifada sun wuce abin da aka kama fatan dai 'yan najeriya bai wuce kawo ƙarshen irin waɗannan kashe-kashe na ba gaira ba dalili ba a ƙasar tare kuma da tabbatar da adalci ga kowa abakar isa ɗan dago daga kano rfp rundunar 'yan sandan najeriya ta yi nasarar ceto mutane 21 da aka yi garkuwa da su tare da karɓe kuɗin da aka biya don fansa da ya kai miliyan naira miliyan hudu da dubu da ɗimbin makamai a samamin da ta yi a sassan ƙasar kamar yadda rahotanni suka nuna a samamin da 'yan sandan suka kai a ilahirin eh, farko na wannan shekarar jami'an 'yan sanda sun cafke manyan masu garkuwa da mutane tare da ceto mutane da dama da ke hannunsu. muhimmiyar nasarar a yankin da ake da da masu aikata manyan laifuka an samu ɗaya daga cikin manyan nasarorin ne a jihar taraba a ranar 29 ga watan maris lokacin da jami'an 'yan sandan jihar da haɗin gwiwar masu wasu jami'an tsaro suka takawa masu garkuwa da mutane birki gwamnatin nijar ta sanar da janye dakarunta daga rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da ta'addanci a zagayen tafkin chadi kuma a cewar sanarwar ta janye dakarun ne domin mayar da hankali wajen samar da tsaro ga bututun man fetur da ya tashi daga kasar zuwa jamhuriyar benin to kowane tasiri wannan mataki na janyewar nijar zai iya haifarwa ayyukan rundunar ta haɗin gwiwa wannan ita ce tambayar da muka yi wa Profesa Dikko Abdulrahman malami a jami'ar da magaram zandar to wannan kasashen kun san tun lokacin da an kahu da wannan rundunar an tambayi duka kasashe kowa ya kawo gudunmuwar shi da kuma kokarin shi abin mamaki kasa biyu ne ke ba da kuzari cikin su cikin shi wannan tahiyar da ake yi shine chadi da da nijar to dangance da kamar jayewar da wayancan kasashen sun kai kamaru da najeriya musamman rashin ba da haɗin kai eh, chadi ta ba da eh, kamar wata barazana na cewa za ta janyewa to yanzu nijar kutsan gashi wuta ce ta huta wannan hutar nijar da ta yi ba wai yana nuna cewa ne ba nijar ta yi allah wadai da wannan Eh, haɗin gwiwa da an kai ta soji a'a eh, dangance da irin matsalolin da muke ciki musamman wajen harin hayar difa eh, inda muke ganin 'yan ta'adda ke yunkuri na zakuwa su bata bututun mai wanda ke a can cikin yankin difa da wajen yankin tawa gwamnatin nishar dole yau ta tsaya ta yi nazari har ta ga ta samu dama ta maido soji musamman a cikin wannan yanki inda za su kawo tsaro musamman na kare wannan bututun mai tunda musamman dangance da irin abubuwan da alherin da ake samu a cikin shi Liko Abdulrahman kenan na jami'ar da magaran zindin. Jagoran gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso Kyaftin Ibrahim Traore ya yi afuwa ga sojoji 21 da aka kama da laifin yunkurin kifar da gwamnatinsa a shekarar 2015 kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Faransa ya ruwaito. Tun a shekarar 2022 kasar da ke fama da rikicin ta'addanci ke karkashin mulkin soji biyo bayan juyin mulki da Kyaftin Traore ya jagoranta. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Wani sabon rahoton ciniki da, da cibiyar ciniki na ciniki ta watan MIT mai shaukata Amurka ta fitar ya tabbatar da cewa kasar Kenya ta kasance kasar da aka fi amfani da kayan gwanjo a kasashen Afirka. kenya ta shigo da kayan gwanjo da kudin ya kai sama da biliyan 38.5 a shekarar 2023 fata na dala kenan aisha shehu kabara na da cigaban labarin kasancewarta ta farko a shekarar 2023 ya sa ta zarce najeriya wadda ke a matsayi na hudu kayayyakin da aka shiga da su sun nuna karuwar kaso 12.28 a cikin ɗari. wanda a shekarar 2022 ya kai biliyan 34.28 daidai da dala miliyan 265. A shekarar 2023 kasar Ghana ta zama ƙasa ta biyu wajen shiga da tufafin hannu. wanda ta shigar da kayan da kudinsu ya kai biliyan 30.4. Kasar Afirka ta kudu ita ce a mataki na uku wanda ta shigar da kayan gwanjo na biliyan 28.4. Najeriya da ke a matsayin ƙasa ta hudu ta shigar da kayan biliyan 27. Rahoton ya ce 'yan kasuwar mutumba ba da ke kasar Kenya sun shigar da nau'in kayan sawa daban-daban da suka haɗar da kayan sawa da takalma da kayan kwanciya da tawul da labule da sauran tarkacen masana'antu. Babban jami'in kungiyar masana'antun kasar Kenya Tobias Alandu ya ce kasar ba ta da niyyar bunƙasa ɓangaren masana'antu. da Aisha Kabara. shugaban faransa emmanuel macron a jiya litinin ya nemi afuwa daga shugaban algeria abdulmajid tebun akan wani marubuci ɗan asalin ƙasar faransa da algeria wanda gwamnatin ƙasar ta arewacin afirka ta jefa kurkuku bolem sansal kenan kamar yadda fadar gwamnatin faransa ta lc e ta bayyana a wata sanarwa macron ya yi wannan roƙo ne a wata ganawa mai tsawo ta wayar tarho da yi da takwarin nasa na algeria a jiya litinin inda suka tattauna akan tankiyar diflomasiyya da tashi a tsakanin ƙasashen biyu da sauran batutuwa. wata kotu a faransa ta samu shugabar jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta kasar marin lupin da laifin almudana da kudaden majalisar tarayyar turai kuma ta yanke hukuncin haramcin yin takara na tsawon shekaru biyar a gare ta sai dai lupin ba ta saurari hukuncin ba kana ta fice daga kotun gabanin sanar da shi lauyan da ke kare ta rodolf barcelot ya bayyana takaicinsa kan hukuncin ga kaɗan kuma daga kalamansa Nous allons faire appel, ce qui est le premier point. Abu na farko da za mu yi shi ne ɗaukar ƙara. Euh, na biyu kuwa na riga da na faɗa, na yi matukar girgiza da burin da kotu ta sanya gaba na lallai sai an aiwatar da wannan hukunci na wucin gadi saboda kawai Madam Le Pen ta dage wajen euh, kare kanta. Shugabar euh, kotun ta nuna ƙarara kan cewa yunkurin Madam Le Pen da sauran waɗanda ake ƙara na neman kare kansu shi kansa wani laifin ne wannan ya samu shi matuƙar mamaki muna ganin akwai yunkuri na ɗaurawa masu ba da kariya laifi a ganina wannan shi ne babban abin kunya fassarin kalaman lauyan da ke kare marin le pen watan rodolphe baselu amma za a yi shiru na minti daya tare da addu'o'i girmama sama da mutane dubu biyu da suka mutu sakamakon girgizar kasar da ta uku wadda ta lalata hanyoyi tare da rubuta gine-gine har a birnin bangkok na thailand komai zai tsaya ce ka lahirin kasar da misalin karfe 6 da minti 20 agogon gmt a yau talata wato a daidai lokacin da girgizar kasar ta uku a ranar juma'a da ta gabata. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na arabai kuma da lokaci ne da labarin wasanni ga azimin bashir barka da zuwa to barka ka dai eh, to michael sana a hankali zakaran dambana duniya kuma tsohon lamba ɗaya novak jokovic na ci gaba da shan kayi a hannun yaran yan tennis wato sabbin hannu bai da aka ga shan kayan sana baya bayan a hannun jacob mensik dan jamhuriyar czech haka hmm. to rashin nasarar wadda ta kange novak djokovic da shi kyautar shi ta atp karo na ɗaya na zuwa bayan shan kayi yi a mabambantan gasa irin su us open da ta hmm. gudana duk da cikin shekarar nan an yi tsammanin shekarar 37 ya kai labari a wannan karan mm. musamman ganin yadda ya kai har wasan karshe na gasar ta Miami Open inda ya kara da matashin na jamhuriyar Czech mai shekaru 19 a mm. wasan da aka rika dagawa a lahadin da ta gabata kenan sakamakon ruwan sama da aka rika wato da ya rika sauka ba a kakkautawa to mm. shi dai Jacob Bensic a kalamansa bayan nasara a haduwar ta jiya da jacob ya ce gaisawa da Lionel Messi dan kwallo kenan gabanin karawar ta kara mishi karsashi da kwarin gwiwar iya tunkarar Djokovic. Mm. To kafin kaiwa ga wannan mataki dai an ga yadda Mensik ya yi waje da Taylor Plitz lamba na hudu kenan a fagen tennis na duniya. Mm. To a bangaren mata kuwa ariana sabalanga ce ta lashe kyautar ta miami open bayan doki ba amurki ya jessica pegula da ci bakwai da biyar da kuma shida da biyu wato ita wannan kwab ɗaya ta yi mata to yau talata tauraron arsenal bukayo saka zai koma wasanni karkashin kungiyar tasa da ke matsayin ta biyu a teburin premier ingila bayan da ya kammala murmurewa daga jinyar watanni uku da ya hana shi haskawa a tarin wasannin da kungiyar ta doka cikin wannan haka mai horar kungiyar kwanan kafa ta arsenal mikel arteta ya ce tabbas saka mai shekaru 23 zai haska a karawar ta yau wato da za su haɗu da fulham karkashin gasar premier bayan jinyar raunin da ya samu a sa tun a bara cikin wannan kaka wasanni 24 saka ya duka wa arsenal inda ya zira kwallaye tara ya kuma taimaka aka zira wasu goma sha hudu to tun a watan disamban bara ne bukayo sako ke jinya kuma ana ganin dawo dawowarsa zai taimaka wa arsenal a jerin wasannin da suka rage mata duk da yake ana ganin abu ne mai matukar wahala ta iya lashe gasar premier a wannan karan kamar yadda aka yi tsammani a baya kenan lura da gagarumin ratar da ke tsakaninta da an sosai kuma rashin ya haddasa haka saboda an ya nuna cewa baya ciki haka to wasu bayanai ta bakin dan wasan tsakiyar real betis isco na cewa kungiyar a take ta tsawaita wa'adin zaman anthony da ke matsayin aro a gare ta daga manchester united no. bayan isar shi betis cikin watan janairun shekarar nan anthony ya duka wasanni sha hudu ne kuma a cikin su ya zira kwallaye hudu yayin da ya taimaka aka zira wasu guda hudu to mun gode kwarai da gaske azima tun 'Yan siyasa daga bangarori daban-daban da masu sharhi a Najeriya na tofa albarkacin bakinsu a kan kudurin dokar da ke neman hana masu shekaru sama da 60 tsayawa takarar shugabancin kasa da kujerun gwamnoni. Tun cikin makon jiya ne da dai kudurin dokar ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisar wakilai. To domin jin yadda masana ke kallon wannan yunkuri, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Kamilu Sani Fage da ke Jami'ar Bayero a Najeriya. Tsarin demokuraɗiyya abin da ya bayar kowa yana da 'yancin ya tsaya a zaɓe shi ko kuma shi ya yi zaɓe duk da dai dokoki ne za a iya yin su a ce an haramta to hmm. amma a gaskiya an yi hakan abu ne wanda ya ci karo da tsarin demokaradiyya hmm. kamar yadda na ce wanda ya ba da damar wanda duk jama'a suka sahalewa hmm. to shi za su zaɓa. Baka ganin kamar ƙoƙari ake yi a a wa matasa gwiwa na eh, a hakan ta fuska a fili za a ce ƙarfafawa matasa gwiwa ne to amma idan ka dawo yanzu misali mu a najeriya da aka kawo aka yi dokan nan da aka sha not too young to run wato mm. ba mutum ba zai kankanta ba ya yi ya iya mm. tsayawa to da ita din za a karfafa a karfafa cewa ga shi wanda di ya mallaki hankalinsa ya kai wasu shekaru zai iya tsayawa in jama'a sun ga ya cancanta su zaɓe shi don an yi haka ba sai ka rufe wani shekaru ba yanzu wasu ƙasashen za ka ga ai sai ma mutum ya tsufa ko mu a nan najeriya haka ne sai ma ya wuce shekarun aiki ya zo yanzu kamar shi shugaban ƙasar ai ya fi shekara saba'in. to prof a ƙaddara matasa sun samu wannan damar za su iya kwatanta abin da ake bukata? eh za su iya ba ai abun a zuci ne yake abin da zai sa matasa su iya yi shine idan har muddin sun kwaikwayi irin abin da matasa na baya suka yi amma idan ka duba matasa a baya duk su suka jagoraci ƙasar nan hmm. ko su irin su fawa ɓalewa su sardauna su mana aminu kano su a lokacin da suka yi gwagwarmaya da tura suka yi suna matasa ne shekaru ishirin da wani abu zuwa talatin suka yi amma bambancinsu ne cewa su a wancan lokaci suna da kishin jama'a kuma suna ganin cewa siyasa da aikin gwamnati aiki ne na hidimta wa jama'a ba na azurta kai ba. Hmm. Haka kuma idan ka duba ko a lokacin sojoji su gawan su murtala da suka mulki kasar nan duk suna matasa ne. To Prof a gefe guda kamar bangaren 'yan adawa na zargin anya ba bita da kulla ake so a yi musu ba? Eh, hausa sukan ce wato mugunta tsarin fako ce hmm. wanda yi shi za ka tsalle shi su wa'anda suke neman su yi haka. Hmm. na shi ma shi kanshi shugaban kasan yanzu hmm. ai ya ba shekara saba'in baya hmm. sai dai a ce in mm, shi zai ci gaba sannan ba wani ne ba zai ba amma in an ce an sa su ci ai shi kanshi shi ma an soke shi da haka ni na ga ba wai wasu za a wa bita da kulli ba amma dai magana ce ta akwai wani abun da bai a cikin al'amarin kawai